a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an da ke cikin birnin Bauchi, Najeriya a yau bakwai ɗin tsakiyan watan Ramalana bakwai ɗin ko takwas ɗin goman tsakiyan watan Ramalana kaga wani har ya ingiza ni gaba saboda ni na jawo mu baya eh yau sha takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zamo daidai da bakwai ga watan maris miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi a bethlehem da ke falatin idan ƙididdigan ya tabbata muna shekara 2026 kuma idan ba manta ba muna cikin suratul mul suran da take da ayoyi guda talatin kacal suran da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya haddace ta za ta cece shi domin akwai wanda ya haddace kuma ta yi masa ceto kun ga wannan ceto da ikon Allah ne subhanahu ta'ala. saboda haka karkaje ka dogara da wani jabun waliyi wai wanda zai cece ka ranar takin alkiyama alhali ga zance mafi inganci daga annabinka ka rike abinda manzon Allah ya karantar abinda manzon Allah ya bayyana abinda manzon Allah ya rayu a kai wa ma'ata kuma rasulu fakuzuhu wa ma'ana nahakum anhu hufantahu abinda Allah ta baraka wa ta'ala yace kenan saboda haka duk wanda bai haddace wannan sura ba ya yi ƙoƙari ya haddace a farkonta mun yi bayani tsofi da yawa sun ankara a lokacin da tsofa ya yi musu yawa shekaru sun nausa suka yi ƙoƙarin haddace wannan sura kuma waɗansu daga cikinsu sun haddace saboda haka idan mutum ya yi yunkuri har ajalinsa ya zo Allah bai kaddara ya haddace ba to kaga zai samu lada na kyakkyawan niyya tunda dama yana ƙoƙartawa, Allah tabaraka ta'ala ya dauki ransa akan haka kuma idan muka duba wannan sura tana karantar da mu tauhidi da aƙida da kadaita Allah ta'ala da cikakken iko na Allah wajen halitta da tasarrufi da bijiro ni'imomi iri daban-daban kuma da gargadin da Allah baraka wa ta'ala ya yi ga kafirai da masu taurin kai cewa idan ya kawo azaba a nan duniya ba wanda ya sai tare to balle kuma a lahira saboda haka kowa ya shiga taitayinsa idan zai ɗauki saiti ya ɗauki saiti in zai gyara hali ya gyara wanda zai tuba ya tuba wanda zai yi imani ya yi imani tun ranar da ba za a karbi uzurin mutum ba ta zo a wannan rana wanda yake baya da ainihin uzuri kuma zai yi nadama nadaman da ba za ta yi amfani ba saboda haka ya kuyan uwa a yau za mu tashi daga aya ta 25 wanda abin da ya rage mana ayoyi biyar ko ina ganin a yau ya kamata a ce mun kammala suran gaba daya duk da kasancewa jiya mun karanta aya ta hudu, ayan da Allah yake cewa kul ka faɗa musu huwa ladhi Allah ta'ala shine wanda zara'akum fil ardi ya watsa ku a cikin ƙasa ya yawaita ku ga kullum mutane bila adadin walansu suna fassara zara'akum khalaqakum ay khalaqakum fil ardi Allah ya halice ku a bayan ƙasa ko kuma khalaqakum minal ardi Allah ya halice ku a bayan daga ƙasa kuma ya ajiye ku a bayan ƙasa wa ilaihi turja'un ko tusharun zuwa gare shi ake tara ku gaba daya ai wa kullahum aidan ka fala musu inna allaha huwa khalaqakum allah fa shine ya halice ku wa kun ya watsa ku wa kun. ya ainihi raraba ku fi ha'il ar a bangarorin kasa daban-daban na duniya saboda an ce muna da continent guda nawa guda shida ko guda bakwai akwai afirka inda muke sannan akwai Euro akwai asia sannan akwai arewacin Amerika sannan da kudancin Amerika sannan akwai wani tsibiri da yake gefe wannan ka haɗa ki ne zai ba da ki da ko bakwai ina fata abin nan ina tsammanin haka ne ko akwai middle east ne middle east a ina suke suna afirka ko suna cin gashin kansu su ma continent ne mai cin gashin kai in an ce continent yankin da yake da ƙasashe da yawa kamar a ce maka najeriya akwai jihohi guda nawa guda 36 ne ko 39 eh shida ko har da abuja to idan ka je nijar jihohi nawa ne kamarun jihohi nawa ne sannan kuma benin jihohi nawa ne ga libya algeria da suke gefen nijar ga sudan ga misra eh jihohi nawa ne sannan in ka za ka samu akwai yankuna daban-daban to yankunan nan a ƙarƙashin ƙasa guda ɗaya kamar yadda najeriya muke da jihohi wajen talatin da wani abu da ƙananan hukumomi ɗari nawa eh yawa wanda duk wanda kaji ya faɗi adadin to yana jan kaya wanda baya jan kaya ba zai iya rikewa ba to Allah tabaraka wata'ala shine mai wannan halitta gaba ɗaya, saboda muna ambaton inda mai yiwa wani bai taɓa sani ba kuma karatun firamare na yanzu ma da sakandare ko karatun boko na yanzu ba a cika faɗaɗa waɗannan abubuwa ba amma ko waɗansu yan ƙananan abubuwa wanda a firamaren da an karantar da mutane zai ga mutum a ƙauye yake yana zaune a gindin bishiya saboda ya yi firamaren da ko middle abin nan ko middle school na da ko elementary na da amma sai ka ji yana maka bayanin ƙasan eskimo yana maka bayanin can ƙasan germany jamus da ɗabi'unsu da komansu saboda mai saboda an karantar da shi a makaranta yanzu duk babu wannan ko ɗan jami'a ne ka tsayar da shi zai yi wahala ya yi maka cikakken bayani abinda ake a nijar ko nan kusa da yanayin ƙasa na maiduguri da yanayin weza na maiduguri da yanayin ƙananan hukumomi da albarkatun ƙasa ba zai iya faɗa maka ba sai wani bature shine wanda zai zo daga nesa sai ka ji yana bayani ga irin arzikin da yake ainihin ƙasanku ƙasan ma da kake kai baka karanta ba shi da yake nisan duniya a karanta yasa ilimi yana da yawa na ma'aktilafi Ga shi Allah Ta tabaraka wata'ala ya halice ku da harsuna iri daban-daban idan aka ce al'alsina ana nufin fi kun wajen luga yanzu ko a kewayen nan cikin masallacin nan in ka duba gefe za a ga akwai bakarkare idan ka duba ɗaya gefe za a ga akwai basayi sayanti yake yi in ka duba gefe ga wani baduguri eh ya fi kama da dutsen duguri in ka duba gefe za a ga akwai bajari sai eh, jarawa amma waɗanda yake yaren ya ƙare sannan ka duba za ga akwai gyarawa ina gyarawan suke su ma masu yaren sun kare sannan in ka duba akwai filani filani kan suna nan da yawa ga kuma bare bari. a cikin masallacin nan za ka samu bare-bare amma babu barbancin sai dai kawai fashin goshi sai dai zanensu sannan kuma akwai fulata borno gaure sannan akwai hausawa sannan ga fa'awa sannan ga tsirawa sannan ga jumbunawa sannan ga mirawa sannan ga huntawa eh ga sunan da yawa birjik waɗansu ma idan aka faɗa aka faɗi sunan yaren wanda bai sani ba zai ce karya ne ko ba ƙarya ba ne Allah Ta baraka wata ala ya yi mu yare daban-daban waɗansu yaren ma don an yi sakace su riga sun bata yanzu ko jihar bauchi da ake faɗa yaren da ke jihar bauchi ya kai kusan ɗari ko ya fi ɗari za ka samu lokal gamman guda ɗaya a jihar bauchi tana da yare daban-daban wannan ba aya ba ce wata lokal gamman din kuma sai ka samu yare ɗaya ne tak to ya sauko da ilimin yare waye koyar da mutane yare waye sanar da su Allah Allah da ya halice su domin wannan ma aya saboda haka wa khilafu alwanikum wa akalikum sannan ga bambanci wajen kalolin jikinku da yanayin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ku wannan mun yi bayani thumma ilaihi tujma'una ba'da hadha at-tafarruq wa shatat sa'annan kuma zuwa ga Allah yake tara ku ka din ku gaba daya bayan wannan rarrabuwa to ranar takin alkiyama kuma za a tara mu waje guda amma yaren zai koma guda daya shine yaren larabci saboda haka yaren ka kana zuwa kabari ka bar shi amma kuma hisabi yana nan tun da ba za ka tashi a ranar tashin alkiyama kana jin binanci ba ko ka tashi a alkiyama kana wuntanci ba ko ka tashi a alkiyama kana ainihin sayanci ba ko ka ce za ka yi filatanci ko za ka yi barbanci balle a ce hausa ko turanci larabcin nan dai da kagi koya a duniya to za a tusa maka sai kayi ranar takin kiyama don da shi za a yi maka tambaya mala'ika ya tambaye ka baka san amsa ba ma ai za ka sha wahala a ce ka kasa fahimta wai mai mala'ikan nan yake faɗa wa za ka tambaya abokanka da suke gefe ko ‘yan uwanka ko danginka ina suke fala'an saba bai na hum yau izin. a ranar babu dangantaka a tsakaninsu ranar takin alkiyama babu maganan dangantaka saboda haka ba da lahi ta'ala muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Allah ta'ala ya yi umarni ma annabi muhammad bi takwifil kuffar cewa a tsoratar da kafirai bi lahi da azaban Allah zakara makalatal kuffari to za a ambata mana maganan kafirai amsan su wa mutalabatuhum da yadda suka nemi annabi bi ta'ayini waqtil ba'd suna sanya ambata musu yaushe za a yi takin alkiyama ko zai yana daga cikin rikitaccen al'amari yaushe za a yi takin alkiyama babu wanda ya sani wallahi duniya ana ta tafiya ne kawai eh amma duk wanda ya mutu fakar qamat alkiyaman sa ta tashi dun duk wanda ya mutu ba zai ya tabuka komai ba duk wanda ya mutu ya riga ya tafi tunda a duniya akwai tsufa kuma tsufan nan yana zuwa yanayi iri daban-daban akwai tsufan ma da za a gwammace mutum ya mutu a huta da shi gaba to ai kaga duniyan ba ta masa dali kuma waɗanda suke tare da shi ma ba sa jin daɗin zamansa a duniya to wannan ko ba yi takin duniya ba ai kaman duniyansa ta riga ta tashi to shine kafirai suka ce yaushe za a yi takin alkiyama ko dabara suke so su yi ma annabi idan lokacin da za a yi takin duniyan daf sai su karbi addinin Allah kamar yadda fir'auna ya yi eh, fir'auna ya yi taɓiyansa da ɓarnansa a bayan ƙasa sai da ya ga mutuwa muraran sai ya ce yanzu kan ya yi imani ya yi imani da Allah bi ma'ana ubangijin musa ubangijin bani isra'ila shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina mala'iku suka ce al'ana yanzu zaka karbi musulunci zaka yi imani wa kad asaita qablu kafin wannan lokaci ka saba ka kasance cikin masu tawaye masu butulci kafirai Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi irin wannan imani ba walansu kuma suka ce istihza'an wa tinkara kafirai sun tambayi annabi yaushe za a yi takin alkiyama domin su gwada wato ainihin izgili domin su yi izgili su gwada ainihin kyamansu ko musunsu ga takin alkiyama cewa ba za a yi ba shi yasa mai suka ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ويقولون ذاك جكا في رئيسنا تيوى musamman na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa mata hazal yaushe ne wannan alkawari zai zo bi ma'ana tashin duniya da tashin alkiyama in kuntum fadikiyin idan kun kasance masu gaskiya kai annabi da mutanenka ko ku mutanen manzo da manzon gaba ɗaya in kuntum fadikiyin a yaqulul mushrikuna li muhammad mushrikai suna cewa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal mu'minina da kuma bayan Allah muminai ta haƙuman wata hiza'a domin wulaƙanci da gwada izgile mata ya ƙa'uma ta iduna bihe min alƙiyama wai yaushe ne abinda kake mana alƙawarin zuwansa na alƙiyama wal hakiri da tayar da mutane wal azabi da maganan azaba wannari da wuta fil akira ranar tashin alkiyama yaushe ne za a yi waɗannan abubuwa muna son ka faɗa mana dead, exactly dead, wanda za ka ce ranan kaza ga watan kaza wal khasfi wal duniya ko kuma yaushe za a shafe mu tunda mun ki biyayya wa Allah mun yi tawaye yaushe za a shafe mu yaushe za a kawo mana azaba na ainihin tsakonkwani ko na tsakuwa ko na bama-bamai daga wajen Allah sai kun ga wannan izgili ne in kuntum ya muhammad wal mu'minuna bi idan kai muhammadu da waɗanda suka yi imani da shi sadiqina fi ma tad'una kuna da gaskiya cikin abin da kuke rayawa na bihi to ku ba mu labari yaushe za a yi takin alkiyama au fa bayyinuhu lana ku bayyana mana mu samu izaktil rana wa ajabahumullahu biqawli shine Allah da kansa ya amsa da cewa qul ka fada musu innamal ilmu indallah abin sani ilimin wannan al'amari yana wajen Allah ne subhanahu wata'ala yasa aka ce innamal ilmu ilimin takin alkiyama bi ilmu sa'a inda a wajen Allah ne ke kadai wa innama ana nadhirun mubin abin sani ni mai gargadi ne mai bayyana gargadi wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga haguna ya kafirce ni abin da aka ɗora mun wa ma ana nadhirun mubin mai gargadi ne mai isar da sako saboda haka kullahuma yuhan nabi ya kai annabi ka faɗa musu wannan magana innama ilmu zalika inda Allah abin sani ilimin takin alkiyama yana wajen Allah innama ilmu zalika inda Allah fala ya'lamu waqata sa'a wal azabi ala ta'yin illa Allah azza wa jalla babu wanda ya san lokacin da za a yi takin alkiyama a bisa ayyane sai Allah tabaraka wa ta'ala innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ilmu ha inda Allah wa ma yudrika la alla sa'ata takunu qariba amara amarani an ukbirakum sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya mun umarni in ba ku labari ana hadha ka'inun wa waqi'un la mahala alkiyama fa za ta tsayu ba makawa fa hadaru ku dai ku yi takafanban amma dalilin da ya sa bai yi tashin duniya da alkiyama ba yana rikon talala ne ko sakin talala ne wa mutane lokaci na zuwa to za a yi tashin duniya za a yi tashin alkiyama kuma don tsananin ɓarnan mutane ba zai sa Allah ya matso da alkiyaman ba yadda ya sa lokaci lokacin yana nan babu canzawa wa inama ana munzirun lakum ni mai muku gargadi ne mai karantar da ku unzirukum ina muku gargadi wa ukhawifukum aqibata kufrikum sannan ina tsoratar da ku karshen al'amarin kafircin ku ba zai kyau ba fa alayyal bala abin da yake kai na isar da sakon Allah wa qad adaituhu lakum kuma na isar muku da sakon Allah wanda ya ga dama yi imani wanda ya ga haguna yake yin imani lalle hakika ya tabbata annabi ya riga ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala sun tattambaye shi ya ka an sa'ati ayyana mursaha suna ta tambayarsa sa maganar tashin alkiyama haka ce wannan ba al'amarin ku bane Allah fa ya riga ya yanke hukunci ya bar makansa sani kuma wallahi duk binciken da za a yi a yanzu da duk irin na'urorin da za a yi amfani da su to ba za a gano yaushe za a yi tashin duniya ba balle yaushe za a yi tashin alkiyama Allah ya riga ya rufe kofa a nan ya toshe toshewa saboda haka ba wanda ya sai bule tun da kaga annabi makusanci manzon Allah ma mai daraja yace ilimi na wajen Allah to kuma waye zai zo ya ce gakin na ya samu ilimi yaushe za a yi takin duniya ko ga lokacin da za a yi takin alkiyama wane ki bai isa ba kuma manzon Allah ya riga ya isar da sako shi yasa ranan da ya fato makka da aka ci birnin makka ba da yaƙi ba kuma Allah ta'ala daman ya riga ya masa alkawari idza jaa nasrullahi wal walfat, wa ra'aitan nasa na fi dinillahi afwaja to da aka zo aka ci birnin makka aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tafi wani gida Yayi wanka yayi sallan nafila raka'a takwa to waɗansu malamai suna bayanin cewa wannan nafilan da ya yi raka'a takwas ba wala ba ce domin saboda manzo Allah baya wannan sallah a baya suka ce ba walaha bace, ce wasu kuma malamai suka ce walaha ce don tana farawa daga biyu da hudu da shida da takwa ko goma ko goma sha biyu Tun da babu wuturi a cikinta saboda babu wuturi da rana sai sallan magariba fa inna ha na hari, rakawoyinta guda uku ne saboda akwai wuturin rana a cikinta haka Allah ya tsara wuturin ta kiga cikin sallan magariba ta zama farilla kenan amma wuturin dare kuma sai ta fita daga cikin farilla ta fada a cikin sunnoni domin Allah ya yi sallan nafila Raka a takwas a ranar da ya ci birnin makka to shi ne bayan ya fito ya zo masallaci ya ce a tara mutanen da suke cikin gari waɗanda da suka ki karɓan addinin Allah yanzu kuma musulunci ya zo ya ritsa da su shi ne aka tara su Shi ne ya ce musu ya ku mutanen makka ya ku quraishawa ma an anni fa'ilun bikon, mai kuke tsammanin zan yi da ku a yau tunda na samu galaba a kanku ya ai kai ɗan'uwa uwa ne kai ɗan dangi ne abinda muka maka ka yi haƙuri hakuri yi sassauci yanzu mun miƙa wuya Shi ne manzo Allah ya ce to shi ku je na yafe muku fa antum ya ce na ba ku dama to a karkashin wannan musulunci baya tilasta mutum ya karbi addinin Allah la ikraha fi dini ka tabayyana rushdu min al inda gaskiya ta bayyana ba a tilasta mutum ya karbi addini inda ya gane addini da kansa ya karba idan bai karba ba to kar ya kawo fitina ya tsaya da addinin gargajiyansa ko addinin ra'ayinsa amma kar ya kawo fitina don yi ce zai kawo fitina wa musulunci musulunci ba zai bar shi ba amma in yi ce zai rike shirmensa zai yi la'a da sauransu to ba za a tilasta ki ya karbi addini ba sai a bar shi an je lahira Allah ta baraka wata alaƙi zai masa hisabi ya sa Allah ya ce ku tafi fa antum ya ce na sake kuna ba ku dama saboda haka babu wanda za a kama shi a matsayin bawa ba za mu tilasta ku ba wannan ya sa wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja aka samu mutane da yawa suna ta karban addinin Allah ku duba ku gani mutanen da suka hana manzon Allah sake a cikin birnin Makka inda aka haife shi inda yayi wayo inda aka bizine cibinsa inda ya saba da kowa da kowa sai da yake kara wajen hamsin a birnin Makka amma sai da suka yi kutun kutun aka kore shi daga garinsu na iyaye da kakanni ya koma birnin Madina kwatsan kuma gashi yanzu yau Allah tabaraka wata ala ya baki nasara wannan ya ga dama in yace duk a yayyan kasu yanka su za a yi duk a kakkashe su kake su za a yi duk a daddaure su daddaure su za a yi in zai kore su da garin yace sai sun fita daga jaziratul ara wajibi ne su fita amma kuma sai yace ishabu fa antum mutlaqa maza Allah yace je yace na kyale ku duk abin da ya faru a baya maza Allah yace ya kauda kai ya yafe eh sannan kuma annabi ya tabbata a kutubatul wada ainihin huɗuba da ya yi na bankwana hudubar da ya yi da alhazai masu yawa wanda annabi bai taba zuwa aikin haji da alhazai masu yawa ko larabawa masu yawa ba kamar na kekara. daman da yake Allah Ta ta'ala ya riga ya kaddara na bankwana ne shi yasa mutane da yawa suka zo suka biyo shi suna ganin aiki zahiri aiki zahiri tunda ayan Qur'ani abinda ta ambata a jiya aikin haji ga maganan safa ga marwa amma yadda ake a aikace manzo Allah ki ya karantar a aikace Ya za in kace ka bi Qur'ani kai kala kato to akwai ayyuka da yawa ba ma a aikin haji ba a'a a komai ma rudewa ka yi rudewa mutum zai yi don ko a zallan larabci ne kace ka dauki larabci za ka bi layin allugawiyuna waɗanda suke linguistics to kace za ka fassara alkur'ani wahala za ka sha dole ko kaki ko kaso sai ka haɗa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza Allah yana hajjin bankwana yana ce ku zo anni manasikakum ya ce la'alli la alqakum ba'da ami Ya ce ku koyi aikin hajjin ku da gare ni ba mamaki daga wannan shekara ba za mu sake haduwa ba saboda haka duk abinda za ku dauka ku dauka ku ringa gani annabi ya karantar da aikin hajji a aikace aikin umra a aikace sallah ma a aikace azumi ma a aikace zakka ma ga yadda ake da sauran ayyuka yasa in kace za ka jefar da hadisi to fa qur'ani zalla ka dauke shi ba zai yi aiki ba kuma Allah ma bai fali haka ba yasa kullum muke fala in ka ce ba za ka yi aiki da hadisan annabi ba to shi ma annabin sai ka ajiye shi domin ai babu ayin da ta zo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko akwai ayin da ta hada su waje laya ai babu sai dai ambaci wancan a ambaci wancan to in ka zo kalmar shahada me yasa kake halawa eh Wa yace ka hala ubanka ne yace ka hala eh ai ya kamata a gane wannan in ne baka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace a hada ba to zai ka bada mana wanda yace a hala Allah ya kyauta saboda haka annabi ya faɗa a taron mutane a jawabin da ya musu yace ala ku saurara hal ballagtu shin na isa yace ala ku saurara hal ballagtu yadda nake gwadawa da yatsa ɗin nan haka malamai suka ce yake gwadawa da eh, hal ballabtu shin na isar suka ce ka isar da sakon Allah duk abinda aka ce ka faɗa ka isar ya ce to ku shaida ku shaida na isar da sakon Allah yanzu ya rage naku fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur shine ubangiji ta'ala yace qul ka faɗa musu innamal ilmu indallah abin sani ilimin alkiyama yana wajen Allah wa innama ana nadhirun mubin ni kuma mai gargadi ne mai bayyana gargadi na isar da sako ne amma ban isa in tilasta ku ba lafta alaihim bi musaitir ba kasance mai tilasta su ba suma wasa fata'ala, ala da Allah ya sifanta hala ula'ikal kufar halin waɗannan kafirai masu musun takin alkiyama inda ru'yatil azabi yayin da suka ga azaba wa qala ta'ala shine Allah madaukake yace falamma ra'awhu zulfatan فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة yayin da suka ganki dab da dab wato duniya ta zo ƙarshe ko kuma lokacin da aka zo ɗaukar ran shi wannan kafiri din mai jayayya mai musu siyat wujuhul na kafaru fiskokin waɗanda suka kafirta sai ta yi baƙi kirin saboda siyat din nan mabni lil majhul ne siyat a wata a kuma akwai ishimami ina ganin yana da kyau mala da motar rana za ka zo ka gwada mana ishimami yadda ake yi shimami, musamman a ayoyin ƙasa-ƙasan nan eh, akwai shimami sai a wujuhun hulazi na kafaru fiskokin kafirai ta yi baki kirin wasu malamai kuma suka ce falon mara auhu zulfatan yayin da suka ga alkiyama ta zo kwaɗan sai a wujuhun lazi na kafaru sai fiskokin kafirai allah ta baraka wata ala ya mayar da su suka yi baki kirin to daman alkur'ani ya riga ya ambata suratu ali imrana mun taba karantawa walansu fiskoki sukan yi bakake walansu fiskoki sukan yi farare wa amma da suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun Allah ya ce tilka ayatullah waɗannan su ne ayoyin Allah saboda haka masu baƙaƙen fiskoki ranar takin alkiyama kafirai ne masu fararen fiskoki ranan takin alkiyama muminai ne masu shiga aljanna saboda haka in ka taki ga mutum fiskansa ta yi baki kirin to karka zaya kana doguwar tambaya kuma in yana neman mannuwa da kai balle shi eh, ka rabu da shi karka yadda ku haɗa hanya da shi in ka je yana kusa da kai ma ka bar wajen saboda Allah ya riga ya tabbatar da masu bakaƙen fiskoki ‘yan wuta ne to sai a tuju hullazi na kafaro fiskokin kafirai ta yi baƙi ƙirin wakila aka ce hazan lazi kuntun bihi ta da'un aka ce musu wannan ita ce ranar da kuke rayawan cewa ba za ta zo ba a wata gira a tad'una tad'una saboda akwai malaman tafsirin da suke cewa wato tadda'una tadda'una da tadda'una suka ce bi malam to hadha alladhi wa qila aka ce hadha alladhi shi ma qila din akwai ishmami a wajen amma mu muna karanta wa qila eh mukan karanta shi simply haka wa qila aka ce musu hadha alladhi kuntum bihi tad'un wannan shine abinda ku kasance kuna cewa yazo yazo mana to ga alƙiyaman zo sai yaya ko kuma wanda kuke ce ba zai zo ba to gashi ya zo yaya ko wanda kuke ta kururuwa akai to ga alkiyaman ta zo sai yaya falamma ra'aw azaba lokacin da kafirai suka ga azaba almau'udu bihi ko almau'uda bihi qariban fi dunya wanda aka ya musu alƙawarin zuwan sama na nan kusa anan duniya wa kamatil qiyamatu kuma alkiyama ta tsaya wa shahada alkufar kafirai suka gani kirikiri wara'au suka ga annal amra na qariba suka ga wannan al'amari ya kasance wato gashin nan fa ya zo li anna kullama huwa atin qarib domin duk abin da aka ce zai zo zai zo yana nan kusa wayin tsala zamanu ko da zamanin sa yayi tsawo ai ka kaman mutuwa ne walau ishta alfan thumma alfaini ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila alqabr eh ko da ka rayu shekara dubu ne ko dubu biyu a duniya to wata rana za a ce gashin nan an ɗauke ka akan makara za a kai ka kabari wannan ma in ka zo a ƙarshen duniya ba lokacin da za a yi tashin duniya gaba ɗaya domin lokacin da za a yi tashin duniya ba mai kai wani kabari a fili kawai za a bar mutane su lalace a haka kamar yadda muke ganin inda yakin ba sasa yake sanyawa ake wulakanta bayin Allah da gangan jikinsu mutanen da suke mutuwa a wulakance kuma su rube su lalace a wulakance suna nan bila adadin saboda in ka samu ma ka dauke ka kai ka kabari ma an maka gata daga ina za a fara maka gata daga wajen wanka da sanya maka likafa ne sannan kuma babban gata a zo a yi maka sallah اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تهويه اللهم اغفر له وارحمه وآفه وأفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من القطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان موطنا فذت في إيثاني وإن كان مثيئا وتجاوز عن سيئاتي اللهم لا تهرمنا عجرا ولا تدلنا بعضا النبي ya karanta wani bangaren wannan addu'a kan wata gawa wani sahabi yana bayan sa yace yaji yace fatamannaitu sai na yi fatan da ma a ce ni ne wannan gawa annabi yake mun wannan addu'a eh saboda an aka zo aka yi sallan jana'iza mutane da yawa za su yi maka addu'o'i in aka yi dace in ba rikici suka ɗauka ba Allah zai karbi addu'oyinsu. shi yasa ake son a ba da sanarwa babu alfahari domin mutane da yawa su taru kun san mutanenmu na yau sai a hankali to dama annabi ya riga ya fala in aka samu guda arba'in masu tauhidi da ya ce guda ɗari ne Allah ta'ala ya sassauta mana in aka samu guda arba'in masu tauhidi suka yi sallah wa mutum Allah tabaraka kwata ta'ala zai gafarta masa kurakuransa tun kafin ma a kai shi kabari to kaga shi yasa a yanzu sai a fala a rediyo a fala a ko ina saboda an zo tantancewa ba mamaki a cikin talatin a samu guda biyu ko guda uku to gara a zo da yawa eh kuma mutanenmu suna da kokari in aka sai sallan jana'iza ne wato za a ga mutane iri daban-daban wallahi wani ma sai ka kalle ki ba domin akan gawa kuke ba bakewa da dariya za ka yi ko ka kama baki kana jin mamaki wajen jana'iza kan ya zo kamar mumini amma muminul kalbi ne eh larabawa suka ce muminul kalbi ne wato muminin kare ne shi ba a sanin gaskiyansa to tunda ba a san wane ne mai tauhidi mai tsantsan tauhidi wane ne bawan Allah wane ne wanda baya da rikici wane ne wanda baya da yayi a sa ba to a gayyato mutane da yawa kaga an maka sallah ka samu gata an je an ɓoye ainihin gawanka lokacin da za ka ruɓe ka wari tsutsotsi su yi watanda da kai ƙasa ta kwashi abin da za ta kwasa babu wanda ya gani balle a ce gagawan wane a wulakance saboda haka wajibi ne kowa ya shiga taitayinsa idan mutuwansa ta zo to shi kenan magana ta ƙare alkiyamansa ta tsaya kamar yadda muka yi bayani to balle kuma idan ya yi tawaye wa Allah ya kafirce ya samu mutuwa na ainihin ƙasƙanci a nan duniya da azaba iri daban-daban da jarabawa iri daban-daban wajjat wujuhuhu sai ga waɗannan fiskokin su tayi baki kirin wa alata alka'aba ga bakin ciki da damuwa kana ganin su kaga masu damuwa wa gashiyat hazillatu wal mahana sa'annan kuma ga wulaƙanci ga ƙasƙanci ya mamaye su wa qalat lahum mala'ikatul azabil khazana sai ainihin mala'iku na azaba masu tsaro na gidan wuta ala wajhi taqri'i wa tawbih sai su ce ma waɗannan wulakantattun mutane waɗanda ba su yi biyayya wa Allah ba hadha allazi kuntun fi duniya wannan shine abin da kasance a nan duniya tatlibuna kuna neman sa sajilu na bihi za'a? kuna gaggawan zuwansa saboda neman kure fi qaulikum li rasulillah cikin magananku ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ka zo da abin da kake mana alƙawari na azaba ko na takin duniya ko na takin alkiyama in ka kasance a cikin masu gaskiya kamar yadda ya zo a cikin suratul aqa wa nadhirul aya kwatankwacin wannan aya وبدا لهم من الله ما لم ya bayyana gare su. wato ya bayyana a gare su daga Allah abinda ba su taba tsammani zai auku ba sai gashi ya auku yayin takin duniya ko yayin mutuwa ko yayin taki ranar takin alkiyama wa badalan sayyi'atu ma kasabu sa'annan kuma sai ga miyagun ayyukan da suka aikata ya bayyana ya fito fili wa haka bihim ma kanu bihi yatadun sai ya fada a kansu abin abinda zuwa kasance suna izgili da ki na ayoyin Allah subhanahu wa ta’ala. Allah ta’ala ya tsare mu, sai Allah ya ce, Kul ara aitum. Kul ara aitum in an lakari Allah wa mamma’iya aurahimana wa mai yujirul kafiri da min azabin alim. Kul rahmanu amanna. آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين تو الله تبارك وتعالى zai رفع mana wannan sura da waɗansu manya-manyan dalilai waɗanda suke gwada tsananin ikonsa har ila yau ga wanda bai gamsu ba har yanzu ko ga wanda ya gamsu domin ya ƙara imani kulka faɗa musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ara'aytum ku bani labari in ahlakani Allah idan Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da ni kamar yadda kuke jira Allah ya halakar da ni wa man da waɗanda suke tare da ni waɗanda suka yi imani idan Allah ya halakar da mu aw rahimana ko kuma Allah ta'ala ya ji ƙayinmu, au rahimana, au rahimana, au rahimna, wa wa ma mana'ana menene bambancin su eh? ina tambayan yan haya Islamiyu. to ko kuma ina masu yan sihi din asabar da lahadi au rahimana ko rahimana rahimna mana'ana wa ma mana'ana an nursila bil aya وما منعنا وما منعنا منعنا رحمنا فعلنا ذهبنا أكلنا نذرنا وسكتنا من شروطنا <laughs> إيه. قل أرأيتم خشي قباني لاباري إن أهلكني الله ومن معي idan Allah ta'ala ya halakar da ni da waɗanda suka yi imani kamar yadda kuke fata da yake ko ba mutanen kirki ba ne au ko kuma Allah ya mana rahama bai halakar da mu ba ya tura mu zuwa ga wani ajali kuma addini ya bunƙasa faman yudirul kafirina shin idan azaba ta zo wai wane ne zai tsamar da kafirai min azabin alim daga azaba mai raɗaɗi na Allah subhanahu wa ta'ala idan ku kuna so a halakar da mutu waye zai kare ku kuna nufin gumaka da waɗansu allolinku ko iyayen gidanku wanda su ma suna ta kansu to saboda haka wannan aya tana da ɓangarori guda biyu ɓangare na farko a halaka ni Allahu wa mamma'iya ɓangare na biyu au rahima na ko Allah ta'ala ya yi mana rahama wanda shi ne abin da Allah ya yi wa manzon Allah da sahabban manzon Allah sannan da al'umman manzon Allah gaba ɗaya duk da sabon da muke yi Allah ta'ala bai halakar da mu ba amma su kafirai ai abinda suke so tun wancan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da manzon Allah am yaquluna sha'ir natarabbasu lahu khuraybal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisi am yaquluna sha'ir ko suna cewa mawaki ne na tarabbasu muna sauraro gare shi. me muke sauraro raibal manun raibal manun shine mutuwa wai suna Allah Allah ya mutu sai Allah ta wa ta'ala ya ce ka faɗa musu ku saurara ka ce musu ku saurara mu ma muna cikin masu sauraro inda mutuwa ce ba wanda za ta bari kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa sai dai in ba ta zo duniya ba in ba zo duniya ba kuma ba a kiranta rai domin ko ɓari aka yi mutuwa ne yanzu a ce an yi ɓari abinda aka yi ɓari yana motsi ai mutuwa ne zai miƙe ba 'yan wannan motsin da ya yi ai ba zai miƙe ba wanda aka haife shi ma bai cika watanni da yawa ba ya haya akan yi fama da shi wani ya miƙe. wani goma zai miƙe ba wani in ya miƙe ma a rinka kula da shi da wahala da ke har ya duniya saboda bai zama matuwan ba kamar yadda suke fala to saboda haka ko bari aka yi balle a ce an yi barin gudan jini wanda baya motsi to kaga dama already ya riga ya faɗo ce. amma duk wanda ya zo duniya kullu nafsin za'iqatul maut qul tarabbasu fa inni ka faɗa musu cewa ni ɗinnan nan ma tare da ku ina cikin masu sauraro in mutuwa ce mutuwa ba wanda za ta bari babu bambanci tsakanin mai imani da mara imani inda wajen ɗaukan mutuwa ne kowa sai ya mutu ko mai kuɗi, ko ainihin talaka ko matalauci ko mai mulki ko namiji ko mace ko babba ko yaro ko wane ne kowa sai ya mutu sai dai kawai bambanci wannazi'ati garqa wannakitati nashta shine kawai bambanci Allah ya sanya mu cikin wannakitati nashta sune bayin Allah wanda za a dauki ransu ba tare da wato sun sani ba kamar mutum ne kawai ya fadi bacci amma ya zamo ya wulakanta ya kakkanta ko ya mutu ma mutuwa ya cika mummunan cikawa inda wani Allah ne Allah ta baraka wa ta'ala zai kare shi mala'ikun da za su diro masa ma masu sauki ne sai sun lallabe shi amma kaga wannan zai ati garka wancan kan yan garkewa ne Allah ba zai bar su ba da manya-manyan masu sabo da kafirai saboda haka wala ra'aytu min ahlakani Allah wa man mayya aw rahimana wa man yujirul kafirina min azabin to wai kafirai wa zai tsare su daga azaba mai radadi babu to suna bata lokacin su ne ba su da tunani a wata kira'a in ahlakanillahu wa man ma'i aw rahimana kul ka fada musu huwa rahmanu mai rahama shine mu wanda zai tsare mu to ku kuma wa zai tsare ku wa man yudirul na min azabin alim wannan kwashin ɗin yana nan a buɗe. domin Allah ta wata ala bai bada amsa ba kuma ba wanda ya sai bada amsa in dai kafirai ne su bada amsa su ce ga wanda zai tsare su daga azaban Allah babu amma bayin Allah shi manzon Allah da waɗanda suka yi imani kulka faɗa musu huwar rahmanu to fa man yujirukum ku bayin Allah wa zai tsare ku kul ka fada musu huwar rahmanu shine Allah mai tsananin rahama wanda amanna bihi mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma gare shi ne muka dogara amanna bihi wa alaihi tawakkalna amanna bihi wa tawakkalna alaihi Kul huwa arrahmanu amanna bihi bi ma'ana amanna billahi arrahmani domin ar-rahman sifa ce ta Allah kuma sifan nan ki kadai ne ya siffatu da wannan sifa yasa ba a kawo ismul zahir na ismul jalala ba amma wa taqdir amanna billahi arrahmanir rahim rabbil alamin saboda mu mun yi imani da Allah mai rahama mai jin kai ubangijin halittu ko kuma talikai gaba daya kuma wa tawakkalna alai amma ayin tace wa alaihi tawakkalna akwai takadimi da ta'khiri to alramomi wani lokacin su ya hakuri don za su ji muna ta abin nan saboda fassarar ta fito wa alaihi tawakkalna asali wa tawakkalna alaihi mun dogara a kansa shiwa ar-rahman Allah ar-rahman ar-rahim rabbil alamin don ka dama ma ka kara da maliki yau middin. ina fata an gani. ga Allah ta baraka wa ta'ala muka dogara mu ba ma gadara da uban wato gida kowane iri ne ba mu da wani ubangiji sai Allah ba mu da wani abin bauta sai Allah wannan shine jawabin manzon Allah kuma shine jawabin mu'minai waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka alaihi tawakkalna wa alaihi tawakkalna an ce an yi takadimi da ta'khiri ne in ka ji an kawo haka to bari mu yi wata fassara ulka fala musu huwa rahman shine mai rahama shine mai tsamar da mu amanna bihi mun yi imani da shi wa alaihi kuma a kansa ne kawai tawakkalna muka dogara amma da an ce wa tawakkalna alaihi to mun dogara a kansa ka ƙara da kawai a cikin larabci wato kaman ba zai yi ba amma da aka ce wa alaihi wato a kansa ne kawai tawakkalna muka dogara kamar iyaka na abudu gare ka kawai ya Allah muke bautawa wa iyaka na sa'in gare ka kawai ya Allah tabaraka wa ta'ala muke neman taimako saboda asali idan ka zo wato na abudu iyaka wa nasta'inu iyaka to amma sai aka ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in saboda haka a nan wannan aya wato wannan yanki kwatankwacin wancan ne kulka ka fada musu huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fa ta ta'lamuna man huwa fi dhalalin mubin lalle ku kafirai masu sauraro masu taurin kai da sannu za ku sani wane ne yake cikin bata bayyananna a wata kira'a fa ta'lamuna da sannu za su sani man huwa fi dhalalin mubin wane ne yake cikin bata bayyananna mukan Allah ya kubutar da mu sosai aya ta karshe قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء قل كفدا مسو أرأيتم كبام لاباري ku sanar da mu mana in asbaha ma'ukum gaura ana magana da mutanen makka an ce rijiyoyinsu manya-manya wancan lokaci guda biyu ne kawai rijiyar zanzam ita ma akwai waɗansu mugaye da suka zo fita daga garin makka yayin da aka kore su sai suka toshe rijiyar zanzam daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar da rijiyar zanzam a hannun ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallallahu wannan yana daga cikin abin da suka dada dawo da martaban zuriyan annabi Ismail a birnin Makka sannan an ce akwai wata rijiya daban shine Allah tabaaraka wataala ce ka tambayi mutanen Makka nan bari a fara da kansu in asbaha ma ukun gaura idan ruwan ku ya wayi gari can kasa kalansa ake yi da kyar ake samu shine gauran bi ma'ana ga'iran faman kumbe ma'in mayin to waye zai zo muku da ruwa mai bubbuga eh mai bubbuga shine nabe wanda yake bubbuga wa zai kawo muku mu muna gadara da Allah ko kuma kuna gadara da kuma kanku za su kawo muku ruwa ne to shine malamai suka ce a yanzu kai fassara in Allah ya hana ruwan sama kuna ganin da wanda zai kawo ruwan sama ko irrigation ko ba eh, farashin akwai evaporation da ake yi to yin ana evaporation a tsaya da evaporation a ta noma mana noman ranin da ake yi da ruwan wa ake yi ba idan ruwan Allah ya zo ne ake tare shi ba shi yasa ake yin wato dam dam iri daban-daban saboda haka da waɗancan kafirai na makka da kafiran yanzu da masu jayayya na ikon Allah da kaɗaitakan Allah ka tambaye su a ra'aitun in asbaha ma'ukum gaura ka tambaye su idan ruwanku ya fake faman ya ce kumbi ma'in ko ruwan jikinka ne in ya fake wa zai baka ruwa wala in baka yi sa'a ba sai a ɗora maka leda goma kana gama kan goma sai ka bakunci lahira ai leda goma bai yi amfani ba ina yi amfani Allah tabaraka wa ta'ala ne mai iko a bisa zuwa da ainihin kowane irin ruwa ne domin babu kamansa ana ba da labari a cikin waɗansu tafsirai aka ce da aka zo aka karanta wannan aya sai wani kafiri kawai ya koma gefe ya ce a ah, to inda haka ne ba sai mu ta tono ba sai mu ta zuwa da diga da ainihin kwalabai mu ainihin ta tono kenan sai Allah ta'ala ya sa mala'iku suka tsiyaye ruwan idonsa sai aka ce to ka fara tono ruwan idonka yanzu idan ruwan ido ya tsiyaye akwai wanda ya sai ya sa idan ido ya samu problem ai babu wanda ya sai a ce ya zo ya zuba ruwan da zai zamo irin na Allah bai isa ba saboda haka wannan aya tana gwada mana ƙarfin ikon Allah kamar yadda wannan sura ta fara da bayanin tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir haka ta kare da ainihin ayan da take gwada ƙarfin ikon Allah kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman yatikum bima'in ma'in koda ba baka amsa ba shine Allahu rabbul alamin shine Allah ubangijin halittu abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh